to ci gaban harkokin shari'a a najeriya danganta ta huskar da kake son ka dibe shi kuma eh, eh, saboda tana da huskoki daban-daban idan kana dibinta ta huskar abin da ya danganci ainihin tsari irin na dokoki wato ina so in gaya ma cewa ta huskar shirye-shiryen dokoki wato wannan gwamnati a ƙarƙashin eh, shugaban ƙasa muhammadu buhari ta gabatar da kudurce-kudurce da dokoki da dama a gaban majalisar tarayya ta ƙasa waɗanda ainihin suke da nasaba da ainihin tsaro suke da nasaba da ainihin hito na hito da cin hanci da rashawa suke da nasaba da ainihin ci gaban ƙasa da makamantansu ina ma magana ta huska abin da dangaci dokoki kenan idan ka dibi mu'amalar ta danganci shari'a ta huska eh, nasarorin da ake samu ainihin Eh, za ka iya amincewa da ni cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar abubuwan da suka danganci ainihin kotuna a najeriya wato a halin da ake ciki an samu ƙarin imani na 'yan najeriya ga abin da ya danganci ita kanta kotun damuwa wadda ta shiga kamin zuwa wannan gwamnati na ainihin eh, eh, na imani da cewa ka samu labari a wasu lokuta har an kai ga mizani na ainihin 'yan kara za su shiga su hito na hito da alkalai a kotu na san wani lokaci akwai wani gwamna da aka ce ya je ya yunkurin marin alkali a kotu wanda yake wannan yana yi ma nuni game da rashin eh, ainihin rashin imani wanda ya shige 'yan najeriya akan mu'amalar da ta dangance ita kanta kotu a wannan lokaci amma yau allah da ikonsa za ka iske cewa shari'u ana yi 'yan najeriya suna amincewa da hukuncin kotu gwamnati tana da'a ga umarnin kotu 'yan najeriya suna da'a ga umarni waɗanda kotu ta bayar a wannan karo an waye gari ainihin kotuna sun ɗauki matakai na yanke hukunci a kan ainihin ma'aikatan kaki irin soja da makamantansu waɗanda ake zargi sun yi sama da faɗi da duke al'umma an ɗauki matakai na yanke hukunci a kan 'yan siyasa na ɓangare waɗanda 'yan jam'iyyar apc ne wadda ita ce gwamnatin da ke ci yanzu an ɗauki matakai na yanke hukunci a kan 'yan jam'i wasu jam'iyyu irin su pdp da makamantansu waɗanda su ma ake zargin sun aikata laifi to sai da an fi cewa wato kotu ta fi sauri akan waɗanda ko kuma waɗanda ba 'yan jam'iyyar mai mulki ba ne eh, eh, eh, ban tsamanin wannan kyakkyawan hukunci ba ne domin bisa la'akari da cewa kamar gwamnoni biyu da aka yanke ma hukunci a yan apc ne wanne gwamna ne aka yanke hukunci eh, dan pdp so kenan a cikin wannan yanayi ko eh, ainihin an gaggauta yin hukunci ne kan 'yan jam'iyyar yan eh, jam'iyyar apc domin ko gwamnoni tsofaffin gwamnonin da aka yanke hukunci waɗanda ke kurkuku a halin da ake ciki a yan jam'iyyar apc ne amma babu wata gaugawa da ta danganci makamancin wannan wadda an kai zuwa ga wasu yan wata jam'iyya amma ina ganin in zaka kyautata tambayar abu mafi alashin shine an aikata laifi ko ba aikata ba saboda haka ba magana ba ce ta wai dan apc ko dan pdp in daga sama ka faɗo in ka aikata lahi magana ita ce shin ka aikata lahi ko baka aikata ba saboda in za ka yi mu'amalar shari'a adalci to adalcin da za ka yi mata shine ka diba ka gani cewa ainihin zargin nan da ake yi yana da asali ko kuwa to sai dai kuma abinda wato tsaron ma'aikatan shari'a musamman a kananan kotuna da ke yankunan karkara har ma a bara an samu wasu da suka je suka tsare eh, wato ma'aikaciya ko kuma alkaliyar magistrate court har suka mata duka saboda ba ta da mota ba abin da ta yi shari'ar da ba so ba ya batun kare lafiya da kuma sauran ma'aikatan ma abin shari'a to um, idan ka lura a halin da ke ciki wannan gwamnati ta ɗauki matakai gagarumai daga cikin matakan da ta dauka eh, kan abin da dangace inganta mu'amaloli na ma'aikatar shari'a akwai ƙari ga bajet din ainihin judiciary eh, karo na farko wannan gwamnati karkashin shugabancin shugaban kasa muhammadu buhari ta ainihin ba da approval na ƙarin eh, naira biliyan goma akan bajet din akan bajet din da danganci ainihin ma'aikatar shari'a